من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون duk wanda ya zo ranar alkiyama da imani da kyakkyawan aiki to yana da aljanna kuma waɗannan su ne amintattu da amincin Allah daga razanar ranar alkiyama